Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Haka kuma za a iya sauraron mu a rediyo Alfa da ke Ghana. Sai kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 15 ga watan Satumba na shekarar 2017. nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Nazir 'yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin karkashin kasa a safiyar yau wanda ya yi sanadin raunata mutane. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira da ɗauki matakin mai da martani na ƙasa da ƙasa dangane da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kana wani ba Amurke da ke yi wa ƙungiyar IS yaƙi a Siriya ya shiga hannun Amurka bayan da ya saranda ga mayakan Siriya da karun haɗin gwiwa ke mara baya. To madalla. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da junansu kuma su bugu su kasance masu bin doka da oda sai kuma rahoton wakilinmu da ke 'yan a Najeriya da ke cewa hankali ya fara kwanciya Bayan haka za ku ji rahoton tattaunawar jami'an kwamitin tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin al'umma kan yadda za a shawo kan matsalar tsaro wacce ke barazana da tattalin arzikin yankin Sahel a Nijar. Bayan haka za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu bari mu ji abin da duniya take ciki. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin karkashin kasa da safiyar yau wanda ya yi sanadin raunata mutane da dama. Fashewa ta auku ne a daidai lokacin da ake samun hada-hadar sufurin jiragen kasa a Parson Green da ke yammacin birnin London. Luke Wamsley yana dab da inda fashewar ta auku. and I Ya na ji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga sai na ga walƙiya hayaƙi kuma ya tunnuƙe. Daga nan sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake mutane. Nan da nan 'yan sanda suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci suka kuma killace wurin yayin da kuma aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa waɗansu sassa. Mark Rowley shine mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin London. We now assess that this was a detonation of an improvised explosive device. Ya ce yanzu mun tantance mun kuma fahimci cewa nakiya ce ta aka tarwatsa. Masu gudanar da bincike suna nazarin hotunan kyamara domin tantance waɗanda ke alhakin kai wannan hari. Sannan kuma kungiyar tsaro ta nato ita ce ta yi kira ga ɗauki matakin mai da martani na ƙasa da ƙasa dangane da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta gudanar babban magatakardar kungiyar tsaron Jens Stoltenberg ya faɗa a yau a sakon Twitter cewa gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta gudanar wani ganganci ne da ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya wanda kuma ake buƙatar mai da martani gama gari. koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami yau da ya bi ta kan japan 'yan kwanaki bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙabawa pyongyang karin takunkumi sabili da gwajin makamin nukiliya karo na shida an harba makami mai linzamin ne daga lardin sunan uh, sunan a pyongyang babban birnin ƙasar pyongyang ɗin ya kuma bi ta tsibirin hokkaido na ƙasar japan Babban sakataren gwamnatin kasar Japan Yoshihide Suga ya ce, Ba za mu lamunci ci gaba da tsokanar da Koriya ta Arewa take yi da ba ko kaɗan. Mun bayyana wa Koriya ta Arewa haka, kuma mun sanar da su matuƙar fushin ƙasarmu da kakkausar lafazi. Wani ba Amurke da ke yi wa kungiyar IS yaƙi a Siriya ya shiga nan Amurka bayan da ya yi saranda ga mayakan Siriya da dakarun haɗin gwiwa ke marawa baya. Kakakin ma'aikatar tsaro Amurka, Major Adrian Rankin Galloway ya shaida murya Amurka jiya Alhamis cewa mayakan SDF sun miƙa wani ba'amurke wanda ya saranda ga rundunar ranar goma sha biyu ga watan Satumba ko kuma kusan haka. Akwai rahotanni da ke karo da juna kan inda ba'amurken da ke yakin ta'addancin ya miƙa kansa. waɗansu na cewa ya yi saranda ne a raka waɗansu kuma suka ce a der elzo ne ya yi saranda a halin da ake ciki kuma kakakin rundunar sojan amurka ya ce mayakan da ke yaƙi da ƙungiyar is da dakarun haɗin gwiwa ke marawa baya a gabashin syria ba za su shiga birnin da zo ba abin da zai rage yiwuwar arangama tsakanin abokan ƙawancen ƙungiyar haɗin gwiwa da dakarun gwamnatin syria a birnin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc alama Kremlin tana shirin yin wani muhimmin canji a tsare-tsarenta da suka shafi gabashin Ukraine da ya yiwu ta share wa 'yan aware masu ra'ayin rasha fage na haɗe yankin da ake rikici a kai da Ukraine. Wani shafin watsa labarai daga Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaren ya buga labari a tsakiyar mako cewa mai yiwa ne Kremlin ta maye gurbin shugabannin soji biyu da ake kira Donbass da waɗansu tsofaffin 'yan majalisar Ukraine. dukkansu abokan ƙawancen shugaban ƙasar da aka hambare victor yanukovic wanda yake gudun hijira a babban birnin ƙasar na rasha a halin yanzu shafin labaran novosti donbasa ya kuma laburta cewa vladislav surkov wani muhimmin jami'i a cikin mashawartan shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ziyarci donetsk watan jiya ya kuma gargaɗi shugabanni masu ra'ayin rasha su fara shirin sajewa da sauran al'ummar ukraine jami'an kiev jami'an kif sun ce rahotannin da kafofin sadarwa suke yayatawa dangane da muhimmin sauyin maradu da kuma goyon bayan da za ta da ba da shugaba putin ya bayar na tura dakarun kiyaye zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya zuwa donbas makarkashiya ce kawai da nufin rinjayar 'yan majalisar dokokin amurka kada su samar wa ukraine da makamai daga ƙarshe shugaba donald trump ya yaba wa masu agajin gaggawa da suka fara kai ɗauki da kuma jami'an gwamnatin jiha da na tarayya sabili da su na kare lafiyar al'umma lokacin da guguwa arma ta ratsa jihar florida shugaba trump ya rarraba abinci da ruwan sha ga waɗanda guguwa ta shafa da kuma ma'aikatan gaggawa lokacin da ya kai ziyara naples da kuma fort myers jiya alhamis birane biyu da guguwa ta fi barna a jihar florida ana ci gaba da kokarin sake tsugunar da al'umma a florida jami'ai kuma suka ce maido da wuta ita ce bukata mafi muhimmanci labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin najeriya ta yi kira ga 'yan najeriya da su kasance masu bin doka da oda wanda ministan harkokin cikin gida abdulrahman dambazau ya nana ta hakan ga wakiliyarmu a jihar plateau zainab babaje kuma ga tanan da cikakken rahoton Ministan wanda ya gana da shugabannin al'umma, kabilu da addinai daban-daban ya fara ne da mun bayani kan dalilin zuwansa jihar filato Mun zo filato don mu gani kuma mu ji akan abubuwan da suka faru da mun ji labari cewa dan samu tashin hankali dalilin abin da ya faru a kudu maso gabas kenan ko cewar an yi kashe-kashe an yi kone-kone saboda haka mutane a nan suka nemi yadda za su ɗaukansa allah da ikonsa mai girma gwamna kuma jaman tsaro a wannan jiha sun tashi tsaye sun kashe wutar waɗanne matakai gwamnatin tarayya ta sa domin daƙilewa a duk faɗin najeriya na ɗayan mataki na farko shine bin doka duk wanda yake ɗan najeriya ne ya san da doka a ƙasar nan ya san kuma da gwamnati gwamnatin nan hakki ne a wuyanta ta tabbatar cewa ta kare mutuncin jama'a da dukiyoyinsu. Ministan harkokin cikin gida kenan a Najeriya, kakakin kungiyar jama'atul Nasrul Islam reshen jihar Plateau Malam Sani Mudi ya ce sun ɗauki matakan dakile duk wani tashin hankali a cikin jihar Plateau. Matakin da aka ɗauka tun jiya da wannan al'amari ya faru ba a zauna ba. An yi ta kai da kuma don a tabbatar cewa an kwantar da hankali musamman matasa wanda su ne suka fi harzuka ga kan abubuwan da suka faru kuma Allah cikin ikonsa an yi nasarar kwantar da hankali din kuma an ci gaba da bawa jami'an tsaro da kuma gwamnati haɗin kai a duk matakan da aka ɗauka na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya. Shi ma shugaban ƙungiyar raya al'adun gargajiya na kabilar Ibo a nan Jos Haichin Samuel ya ce ba su ji daɗin faruwar lamarin ba. We have called our people and we have told them that uh, we are not party to this uh, indigenous people of Biafra. Anybody who wants to be part of it should move down to the southeast. ya ce sun kira mutanensu sun kuma shaida musu cewa ba sa goyon bayan waɗanda ke neman ɓallewa don kafa ƙasar biafra duk wanda yake buƙatar hakan ya tattara nasa ya nasa zuwa kudu maso gabashin ƙasar ya ce mutanensu biyu sun rasa ransu a yamutsin na jiya da dama kuma sun jikkata Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsakiya har sai an samu mafita. Mun riga mun ɗauki matakai kafin ma wannan ta faru kun sani akwai abin da ta faru a basa da ta faru a basa ba mu yi shiru ba mun yi mitin saboda haka ba mu yi bacci ba mun sa masu tsaro sun ba mu shawara da shawarar da muka yi abin da kuka gani kenan jiya inda ba mu ɗauki matakan da muka ɗauka jiya ba kila yau ba san inda muke a plateau ba. A halin da ake ciki dai an samu karancin zirga-zirgar jama'a a cikin gari a yau. Mafi yawan shaguna sun kasance a rufe yayin da dokar hana fita ta fara aiki. Jami'an tsaro kuwa suna ta gudanar da aikinsu na tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Sani garba da a Madalla Zainab. Tun da farko kuwa wakilinmu Alphonsus Okorogi ya ce al'amura sun fara daidaituwa a kudu maso gabashin na Najeriya ga kuma rahoton da ya turu mana. Yanzu dai lamura sun fara lafa a biranen Aba da Umahya da ke jihar Abia yankin kudu maso gabas bayan kusan mako guda da aka kwashe ana gwabza tsakanin dakarun sojin Najeriya da 'yan kungiyar IPOP da ke rajin kafa ƙasar Biafra. Na dai tuntuɓi wasu hasa mazaunin birnin Aba don jin yadda al'amura ke kasancewa. sunana rabiu bashar a baya yanzu komai ya fara lafa sai dai kawai tare mutanen da suke mota in sun ga babban mota su tare su bubbuga motar su kama dukan mutane don a maganar da nake maka jiya da daddare a kowanne masallaci na onius market mutane su sun zo za su kona wannan gurin eh. Allah ya sa dai akwai sojoji a gurin ne guda daya da police station guda biyu sun samu sun kona gurin kuma mutane dai in dai kai bahaushe ne in dai kai ba haushe ne suka ganka hanya ko yanzu dai kawai sai dai Allah haɗa ka da sojoji su ne za su ɗauke ka amma daga cikin su akwai nagari wanda suke ɓoye mutanen mu a gidajen su in sun ga sojoji sai su kira sojoji suke ga hausawa na a gidansu a ciro hausawa amma gaskiya abin da suka ma mutane sun yi asara don akwai manyan motocin da aka kona sun ci guda goma sha banda rayukan da aka kashe eh, yanzu dai kan dun da an samu an samu tsaron sojoji yanzu da ran sauki amma daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau din nan kan sai dai da yamma nan ne da aka samu ƙarin sojoji sosai aka samu saukin abubuwan. Shi kuma Usman Bello ya ce. Suka so so faranda da mutane mutane suka gudu amma yanzu yi komai a ɗan lafa. Wani mai suna Jude Udachara mazaunin Obo Hill, ya shaida mini cewa natsuwa ta fara shimfiɗa ma a birnin Aba. Ya ce komai ya lafa a birnin Aba yanzu kuma babu wata damuwa. Alamomi ta na nuna cewa kamarin waɗannan rikice-rikicen ne ya janyo tsige Mr. Adele Yebade, daga matsayin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar jiya, aka kuma turo Mr. Antonio Buizi ya maye gurbinsa. A daidai lokacin tura wannan rahoton, al'ummomin biranen Enugu da Oka da Onisha da owere da kuma bakile da Okiwe na ci gaba da tafiyar da harkokin nasu ba tare da wata takura ko tsangwama ba. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. To madalla Alphonsus. A Nijar kuwa jami'an kwamitin da ke kula da harkokin tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka yi zaman tattaunawa da shugabannin al'umma kan yadda za a shawo kan matsalar tsaro da ke barazana ga tattalin arzikin yankin na Sahel. Ga Sulamu Barma da cikakken rahoton. lura da yadda harkokin tattalin arzikin kasashen sahel da sahara ke fuskantar barazanar durkushewa a sakamakon rikicin ta'addancin da ake fama da shi a kasashen yankin tafkin chadi da kasar mali biyo bayan bazuwar makamai daga kasar libya ya sa hukumar coa ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da cigaban tattalin arzikin nafiyar afirka fara hangen neman mafitar wannan matsala da tafi addabar mazauna karkara almansur muhammad usa ne a kungiyar makiyaya ta kafan ba a kiyo wuri guda dole ana kiyo sai a je a dawo a je mali a dawo a je burkina a dawo a je chad a dawo a je benin a dawo a je togo a dawo amma wannan yau akwai matsaloli da yawa saboda 'yan ta'adda yau ana samun su mali ana samun su eh, chad ana samun su Niger iyakan Niger ana samun su mali kuma wannan abu yana kawo matsaloli bisa harka tattalin arziki kasa a kasa ba ta wata bunƙasa zirga-zirga a je a dawo ba a yi shi akwai da yawa da maka yau suna cikin wani harkar ta'addanci saboda an bar iyakoki a sake tashin hankalin boko haram na matsayin rikici mafi addabar jama'a bisa la'akari da yadda hare-haren kungiyar ke shafar akalla kasashe hudu wannan yasa muka tuntubi mai martaba sarkin mene abdu kacallu kacalla gaso domin jin irin kuma bayan tattalin arzikin da yake ganin ta'addanci ya haddasa kasan dai abubuwan nan ko ta ina ko ina ya yi baya in gwamnati ne ya ji jiki tunda kudaden da gwamnatocin nan suka sa ba karami ba ne in ka ɗauka kamar mutane mazaunan wuraren su ma cikin wanda da suke noma da kiwo da mai duk ba su samu suka yi shi ba masala ne kawo ma kowa da gwamnatin da mutanen duka lalle masana sun kawo bayani don mu abin da muke so magabata duka abubuwan da masana nan suka kawo ai amfani da shi in an yi amfani da shi za a ciwo kan wayannan abu matsaloli samun haɗin kan ɓangarorin da ke da hannu a dukkan wani saɓanin da ya taso wani abu ne da ministar fasalin ƙasar nijar hajiya aisha tubula mata ce ta yi imanin zai ba da damar samun sulhu nous avons parfaitement compris la nécessité et l'obligation d'une forte volonté politique renouvelée. Mataimakiyar sakataren zartarwar hukumar a Glovani Biha ta bayyana gamsuwa da shawarwarin da taron na tsawon kwanaki biyu ya tsayar a matsayin mafita daga barazanar durkushewar tattalin arzikin da yankunan Sahel da Sahara ke fuskanta a yau. Saboda haka ta ce za a yi amfani da irin waɗannan dubaru domin kashe wutar rikicin da ke ƙara ruruwa a ƙasashen tsakiya da gabasin nafiyar Afirka. saboda a cewarta ba za a taɓa samun ci gaba ba muddin ba zaman lafiya kamar yadda matsanancin halin rayuwa ke haifar da tashin hankali. Sans sécurité et sans paix, il n'y a pas de développement. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. yayin da farkon makon nan amurka suka yi bikin tunawa da harin ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 za mu kawo muku wani ba amurke amma dan asalin najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai wannan hari inda zai mana waiwaye ni kam da yanzu na zama tarihi sannan za ku ji manyan kalubalen da ake fuskanta bayan da guguwar ama ta ɗaiɗai da jihar florida ta kuma haifar da ambaliyar ruwa sunana mahmud lalo to a ranar litinin ta gabata ne aka cika shekaru shida da kaiwa amurka har ranar 11 ga watan satumba harin da ya matukar girgiza amurka ya kuma sauya fasalin fannin tsaranta da hudatta da wasu ƙasashen duniya a fadar white house shugaban amurka wanda wannan shine karansa na farko da ya jagoranci bikin wannan rana a matsayinsa na shugaban kasa ya jagoranci wani taron tunawa da wannan rana inda aka yi tsit da daidai misalin karfe takwas da minti arba'in na safe wato daidai lokacin da jirgin saman farko da mayakan alka'ida suka sace ya afka kan ɗaya daga cikin tagwayen benayen nan na hadadar kasuwanci da ake kira world trade center a new york sannan mintuna 23 bayan haka wani jirgi na biyu shi ma ya afka cikin ɗaya ginin lamarin da ya sa duka dogayen benayen suka kama da wuta suka kuma ruguje har ƙasa shugaban amurka har ila yau ya zarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wacce ita ma ɗaya daga cikin jirage hudu da aka sace ya afka a kanta a wannan rana yayin wani jawabi da yi a lokacin karrama waɗanda suka halaka a harin shugaba trump ya ce duk da bala'in da amurka ta fuskanta lamarin ya karawa ƙasa ƙarfi a wannan ranar dukkanmu mun canza ba duniya kaɗai ba idanuwanmu sun buɗe kan irin girman muggan abubuwan da ke fuskantar mu amma a wannan sa'a mun haɗa kanmu sai bambance-bambancen da ke tsakaninmu ya ragu ta yadda ba mu taɓa jin ƙwarin gwiwa kamar na wannan lokacin ba. Matsayar da muka ɗauka a yau alama ce da ke nuna haɗin kai da kuma ƙarfinmu. to shekaru sha shida bayan wannan hari wani ba mulki amma ɗan asalin Najeriya wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba ya tsallake rijiya da baya a wannan hari na cibiyar kasuwanci da ke birnin na New York. a wata hira da yi da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba garba suleiman krako samunaka ya dan yi mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske wanda ke ɗaya daga cikinsu yana ciki marriott hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron a wannan guri to a goma ga wata michael jackson da shi da 'yan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da wake-wake za su yi wasa to ni abin da kai ni new york ce nan wato allah da ikonsa an ce zakaran da allah ya nufin ya cara ko ana ruwa mu zuru ana sha hausa ya yi ya mm. ganin baɗi kuma allah zai nuna mushi to ni kam da yanzu na zama tarihi mm. domin abin da na gani a ranar nan mun je kallon wannan wasa da michael jackson zai yi a new york to saboda alaƙa da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na ƙasar nan aka bani wato irin rahusa rangwame ake cewa oh. abin da ake caji a ɗaki ɗaya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya faɗa ya ruguje wannan twin tower ɗin wato tagwayen gini dala ɗari biyar da hamsin oh. ake biya kwana ɗaya to ni an bani akan dala arba'in da biyar staff associate discount ake cewa wato ma'aikaci ne babba ne a wurin oh. to sai ya kasance da na je ce oh. ai babu ɗaki oh. ashe Allah dai ya kwace ni ne kuma Allah ya sani ban ji daɗi ba na fusata har na yi maganin cewa to wannan ne kumin bambanci kumin wato abu da ake cewa da turanci racism ya za a yi ga takardun bukin ina reservation ina da komai da komai ku ce ba ɗaki suka ce in yi hakuri sai dai a kai na annex to a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa sai na ce to su kai ni Anex Allah da ikon su shi muka je aka kai ni wannan guri Anex din kuma bai da nisa da wannan gine-gine da safe kamar karfe tara mun waye gari kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston oh. su wa'annan da daman su a makarantar da suka koya a nan Boston koyi da za su tashi na kawai su kare kuɗi a sama amma ba su damu da yadda za su sauka ba su dai kawai yadda za su tace su sarrafa jirgi a sama oh. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko idan kuma muka dan za ku zuwa kan batun guguwar irma da ta yi kace-kace da wasu sassan jihar florida bayan da ta ratsa yankin caribbean a lokacin hada wannan rahoto wata babbar matsala ita ce ta rashin wutar lantarki inda aka yi kiyasin mutane miliyan bakwai ne ke zaune a cikin duhu rahotanni sun ce injiniyoyi dubu ashirin da uku aka baza a jihar ta florida sannan wasu dubbai daga jihohi makwabta sun kai ɗauki domin ganin an gyara wutar to amma hukumomi sun yi gargaɗin cewa za a iya kwashe makonni kafin komai ya dawo daidai masu aure da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu za a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma hassan maina kaina da ibrahim kalmasi garba ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shirin duniyar Amurka kenan na Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga comrade jibrim almustapha gusau da shugaba hafizu balarabe gusau da kuma ubaidullah yahaya kaura suka ce voa hausa muna kira ga gwamnati tarayyar najeriya da kuma sarakunan arewa da su gaggauta kawo ƙarshen kisan kan mai uwa da wabi a yankin kudu maso gabashin ƙasar nan domin idan aka kyale lamarin nan to ba san me zai iya faruwa ba nan gaba Sako daga wani cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yanzu muna zuba ido mu ga matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka akan masu neman kafa a kasar Biafra. Domin shugaban ya ce ba za a lamunta duk wanda zai rinka kalamai da basu dace ba da kuma neman tada fitina a kasan Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. wannan sako ya fito daga rilwanu ibrahim london uba jihar adamawa da abubakar abubuwa kankara suka ce ya kamata gwamnatin najeriya ta gaggauta daukan mataki a kudu maso gabashin najeriya kafin rikicin ya kara bazuwa zuwa sassan kasar. wani sako na cewa ina ƙara tunasar da gwamnatin jihar bauchi bisa hanyar mu da ta tashi daga cikin garin chaladi zuwa gombe abba da ke karamar hukumar dukku allah ya sa wannan koke namu zai kai kunnen wanda aka yi domin sa sako daga alhaji abbas baffa chaladi na jihar bauchin najeriya wannan sako ya fito ne daga ɗan kishin ƙasa hussain abba damban jihar bauchi da ibrahim m abubakar maiduguri da baba gana alhaji nuciya wakacal da kuma muhammadu musa damban saddaunan matasa suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki masu fafutukarar kafa jamhuriyar biyafara ya kamata ku zauna lafiya domin kuwa abinda zaman lafiya bai bayar ba tashin hankali ba zai bayar ba Sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo daga unguwar karofin madaki a Bauchin tarayyar Najeriya ya ce salam VOA Hausa rikicin da ya barke a garin Aba na jihar Abia abin takaici ne ya ce zan yi amfani da wannan daman wajen kira ga al'umman kabilar Ibo da su zauna lafiya don masu iya magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. mu na ƙarshe na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. To ƙalubalenka Nandu Kano wallahi haddasa yaƙe-yaƙe da kake yi a kudancin Najeriya wallahi abin turne da Allah wadai kuma gashi ka jawo wa 'yan kabilar Ibo a birnin Jos matsala daga fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada a Barikin Ladi jihar Filato. To kafin mu karkare ga alheri da takaitattun labarai. To Naziru 'yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin karkashin kasa a safiyar yau wanda ya yi sanadiyar wato rasa a raunata mutane da dama. Fashewa dai ta auku ne a daidai lokacin da ake samun hada-hadar sufurin jiragen kasa a Parson Green da ke yammacin birnin London. wani mutum da ke dab da inda fashewar ta auku ya ce na ji wata kara mai karfi a haguna da na waiga sai na ga walƙiya hayaƙi kuma ya turnike daga nan sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake mutane nan da nan dai 'yan sanda sun bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci suka kuma killace wurin yayin da aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa a waɗansu wurare. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira da ɗauki matakin mai da martani na ƙasa da ƙasa dangane da gwajin mukami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta gudanar. Babban magatakardar ƙungiyar tsaron Jan Stoltenberg ya faɗa yau a saƙon Twitter cewa gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta gudanar wani ganganci ne da ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kuma ke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya. To madalla masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Malam John. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.